Assalamu alaikum masu sauraron mu. mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna sai da ke kashi na sittin da biyar. Ya an tuwayi da Allah ya yi daɗi sosai ya fara shi ma yana tura wani a bakinsa sannan ya fau falon. Wajen momi da ke can gadin ya nufa yana yi yana cin kwan. Bai an kara ba ya jan fuskiyar filet ɗinta bayansa da sauri ya ɓuya. ko da ya bai ga kowa ba asali ma bai ga alamu a corona a wajen ba in ban da kofar ɗakin yara ra'iza ya hango ba ta ƙara sarfuwa ba can ya nufa tare da tura kofar ya ga babu kowa a ciki ya sauri ya rufe haɗe da ruga da gudu ya bar wajen dan tsoro ne ya kama shi bayan wani da ya buya da riƙe da wayar ya musadda da ya bari ta kurawa da idanuwa tana kallo saboda tsantsaka masu da ta gani da ita an tuwayi da aljani aljani wallahi abi ya fada yana hane shi saboda gudun da yi ai na ka ga aljanin abi ba kuna son karya ta fada tana kare falon kallo dan ba kowa a ciki sai su isa ta je asibiti momi kuma na can waje aliyana tana daki. Girman falon da ta kalla da motsin tafiyar daki da ƙarfi ya sa ta ji tsoro da gudu ita ma suka shige dakinta suka ribe abi ƙarya fa babu kyau wallahi ni ma tsoro nake bi ba na faɗa miki ba na faɗa miki ba wanda kika soya fa yayi daɗi kin ga aljanu su ma sun amshe za su ki garar ganuwa ta yi waje ba ko shakka wannan magana abi maganar da abi ya ƙarya ce a da dukan kansa kai ni za ka raina wayo mu je ka nuna mana aljanin to Gefe an fashe da dariya bakin kofar ɗakin ya sa ta turo kofar ta buɗe tana ɗaure fuska. Nan ba ko tantama muryar ya rais ce. Wawura fulat ɗin kwan da ke hannunsa sama ya tafi yana dariya. Nan ba ko saka da ita har abin daga ita har abin sun ba shi dariya. Daga ita har aji sun ba shi dariya sosai. yana ganin ta fito ya fuska tare da tafe fulat ɗin da ya sake jefawa ya bar wajen yana faɗin ga fulat ɗinki na yanzu aljanu suka ce na kamiki lalle ma rais ɗin ni zai raina wayo wato shi ya karbe kwanya shi dama yana so shi ne yake kaiwa kasuwa ta faɗa can ciki can ciki ciki tare da koma a ciki jawa a biyu wata tana kallon rais da ya fito kisan ta ce sannu yaro to ka ga aljanin da ya karɓe maka kwalcen ya cinye amma ka zo kana wani tsorata na a banza ni ne aljanin Rais ya faɗa tare da nufi wajen ta fuskar sa a ɗaure. Da sauri ta tura kofar ɗakin da ta rufe haɗe da jingina a jikin kofar tana dariya. Shi ma dariya ya ganin haka ya makalo wuyan abi da ke tsaye wajen sannan ya ɗan kwankwasa kofar ɗakin haɗe da cewa na gode kanwata ya yi daɗi sosai kin san komai naki na musamman ne ba zan yi haƙurin rashin cinsa ba ke kuma baki iya rarrashi ba shi yasa ne mai na lashe abina na gode Allah ya miki albarka wani irin dari ta ji tare da barin jikin kofar ta fada kan gada tana dariya wannan yara tsindan duniya ne wato kai tsaye ne ba zai ci ba sai ya ɓata rai ba komai ni ma zan rama ta faɗa cikin zuciyarta tana murmushi kara da waya ya musadda da ke hannun ta ta sa ta saurin miƙewa tare da barin ɗakin. Ganin babu kowa a falon. da abi sun tafi ya sa ta nufi wajen ɗakin yaya musadda ɗin don ta miƙa mashi wayarsa kuma ta tambaye shi ana ya samu hoton mai kama da ita. Daidai bakin kofar fita falon ta ci karo da shi da sauri ta miƙa mashi wayar tana faɗin. Barka da safiya ya musadda tun da za ke kiranka. Sai da ya murmushi ganin lambar ko Bilkisu ya sannan ya kaɗa kiran. haɗe da kallon wahida da ke kallon su ya ce kin tashi lafiya lafiya lauya ya musadde har ya jiya zai ga wajen tare da kokarin kira lambar gwagwan ta saurin dakatar da shi ya ya musadde wace ce na gani a wayar ka mai kama da ni walida ce matata ta nan gaba kenan ya faɗa yana dariya tare da kashe mata ido ɗaya garo idanuwa tare da toshe baki lokaci ɗaya tana dariya ta ce yau da bakinka yaya musadde lallai lokacin siyaya biyan sun bata ga kai ma bari na je na yi wa momi albishir ta ruga ta bar wajen cike da mamaki Dan koso da ita bata tabbatin ya yi zancen mata balle har ya faɗi matsayinta a wajensa sai ga ciwo da bakinsa ke faɗin wai sa ke ta nan gaba lallai da gaske yake yi dole mamomi ta bi ita da ke cewa za ta nemo mishi mata tun da shi babu wacce yake so murmushi shi ma ya bar wajen daidai lokacin da walida ta daga kiran tana sauraron shi ya ce barka da safiya matata ita ma ta mai rumushi da fulatanci shiru ya yi kafin can ya ce mm, matata ba fa zan amsa ba tunda ban san me kika faɗa ba dariya ce sosai sannan ce ya fasa da bata gama zauna a bakin ta ba ta ce to ai kai ka fara shi yasa ni ma ne maka da na yaran da na iya tunda ka san ban iya wancan ba gaisuwa ce ne miki da turanci matata cikin jin kunya ta ce ni ma ai gaisuwa ce ne maka da fulatanci na ce ina kwana masoyi na ka tashi lafiya lafiya kalau ya kike a su duk suna lafiya na yar uwa ta sai yaushe za ku kawo mana ita yanzu nan ta gama tambaya ta wai wace ce ke ta rukuna kama Allah sarki wallahi na matsi na ganta auni ba ai ko da yaushe ina ganin ka aina ya faɗa yana zaro idanuwa sai ta yi dariya cikin kwantar da murya ta ce, A cikin mafarki mana, Allah ya ta, sosai mana kai baka gani na ne? Na ni ko ke ganin ke filla ni da kika magalgalewar zuciya gangar jiki da kuma ruhi na? Ta ya to zan ki ganin ki? Babu gaskiya na gode. Allah da ya zaɓo mana kai a cikin samari. Allah ka sa kai ta Allah ya sa kai ta son wannan yar fillan taka a cikin zuciyarka amin ya rabu matar ni ma Allah ya sa wannan yar fillan ta so na oba dariya ta sai da hakoranta suka bayyana kafin nan su ci gaba da hirarsu ta masoya inda ya tabbatar mata da cikin satin nan za su dawo ya ganta ta biyar uwarta cikin jin daɗi ke musu godiya da da faɗa musu da daɗin kalamai shi kan mamaki yake yadda ake gudun auren 'yan ƙauye ana cewa ba su iya soyayya ba shi daban da walidarsa nan ko ta ina ta yi mishi ɗari bisa ɗari kuma zai tabbatar da cewa ya mallake ta a matsayin matarsa kuma abokiyar rayuwarsa har abada mahaifin barista safwan kuwa ba su isa gida ba sai goman dare suna tafe yana fada har suka iso dama tana kan hanya ya kasa hakuri kira safwan ya musu tas kuma ya ce shaida masa cewa in dai shine mahaifinsa to ya gazo ta fitar da wannan yarinya a zuciyarsa idan kuma ba haka ba to tabbas ko mutuwa zai yi shi kuma ba zai taɓa bari ya aure ta ba tun kafin ya zo magana ba rita safon ya tulale daga inda yake fada kasa sumi ba tare da ya damu da jin shirin da ya bai kashewarsa yana ci gaba da masasifa dan ya san zai haɗu da shi a gida shi ya sa suna isowa ya nufi ɓangaren sa bai same shi wani haka sai ya wuce ɓangaren ummi kai tsaye zaune ya suke ta wa kowanne gumi shi kuma barista safon kwanta saman kujera an sa musu drif wani kallo ya watsa masa kafin ya maida kallonsa ga wani dama na san dama na san wannan shashancin da ya je aikata da sa hannunki a ciki to da ni ma ban je ba to bari ki ji wallahi ba ruwa za a kara mishi ba ko jini za a kara masa yana yi yana tsiyayewa ana kara wani ba zan bari a ruwan nan yarinyar ba kamar ni zai maida mutum banza da dauke da mutane na na arziki ya tura mu wani kango a cikin ƙauye dan ya maida mu yan iska to wallahi bai isa ba sannan ke ma ki ja mushi kunne idan ya tashi ya maza maza ya fidda wannan yarinya a ransa domin nan da wani sati mai zuwa ni zan aura mushi wacce nake ganin ta dace da shi ta kuma dace da tsarin wannan gidan kin ji na faɗa miki amma alhaji yaron nan fa ba mace bane sannan shi zai zauna da ita ba mu ba me yasa ba za ka bari ya aure ta ba shi arziki da kuma rashin sa ai duka na Allah ne muna rayuwa ne kamar a tsawon yini daya idan ka ga yanayin tafiya tafiyar safiya yau ta zo maka da shi baka san yadda da zai kasance maka ba sannan kai ma fa kana da yaya matan nan yadda kake ganin ka fi iyayen wannan yarinya arziki ga kai ma akwai waɗanda suka fi ka shin za ka so a ce ba za a auri yarka ba saboda arzikinka ya gaza? eh Daka mata tsawaye cikin bacin radar cewa za ki mu shiru da bakin ki ko kuwa. Ya fara da karfi har sai da ta da farista safon daga baccin da ya samu da kyar ya ɗauke shi. Abba, yi mana shiru, shi ma ya kasa shi yana nuna shi da yatsa. Shirarwar da ake kara mishi ya tare da sakwa kan kujera kama kafafun shi yana kuka. Ya ce, Abba ka ji tausayi na dan Allah. Wallahi ita kaɗai ce yarinyar da nake so duk duniya. ita kaɗai ce na daɗe ina tare da yadda zan tsara rayuwata da ita abu na amince ka karɓe komai naka da ke hannuna amma ka tsaya mu a matsayin mayafin da zai taya ni cimma burina ba ka da hankali sakuwan ina ga iyayen yarinyar nan ba su barka a banza ba ya zama dole na sa a gina min katanga mai karfi tsakanin kai da su sha kawai kada ka yaka abu wallahi su mutane na na san za ka yi alfaharin kasantuwar wahida a cikin ka idan ka zauna da ita na roƙe ka nan Allah baka bari na aure ta ba ta mun a gaba ko na dilla maka marin da sai ka daina ji balle gani ya faɗa tare da tura shi gefe ya bar falon rarrabuwa barista ya yi wajen ummi da ke zaune tana kallon ikon Allah yake ummi na da Allah ki fahimta, da abu kamar yadda kika fahimta wallahi iyayenta ba su da aibi haka ita ma kanta ba ta da aibin da zai sa ana na aurenta. Tsoronin da ta yi saman kansa hawaye na zubowa daga cikin idanuwanta ta ce ka yi haƙuri safwan ba zai fahimta ba ko na so fahimtar da shi amma zan yi maka da Allah ya fahimtar da shi irin kuskuren da na tashi aikata a baya shi ma ya fahimtar da shi amma sai yanzu ba zai saurare mu ba sai dai kawai mu yi haƙuri ka daure ka mahaifinka biyayya kamar yadda ka yi mu a shekarun baya insha Allah wai da idan ka ce za ka aure ta idan kuma ba matarka ba ce kai da ita Allah ya zaba ku wannan ku alkhairi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kai ne da akan irin gaunar da nake wahi da kai ka saka mini tsananin santa a lokacin da ni kaina ban yi tsammanin a rayuwata ba Allah ina roƙonka da ka mini mafita kuma ka zaɓa mini wasu alkhairi ya ɗora kanta saman jikin mahaifiyarta sai idanuwanta na zubar da hawaye amin ummi ta farhaɗa da yana jiyar zuciya tana shafa kansa alamun rarrashi Don ranar kuwa ummi bace bacci ba saboda ciwon zuciyar da ya rike safuwan. ta yi ta yi da shi su je asibiti amma ya ki saboda a lokacin ya fi ƙaunar mutuwa fiye da rayuwarsa shi kuwa ko a jikinsa da mami ma ta faɗa masa cewa ya yi ta ƙyale shi ya kashe kansa akan mace ta yi magiya ta ba shi haƙuri amma ya ki sauka daga ƙarshe masu sai ya fita take ta sabar mai ɗaki tana kuka ta ɗauro lura ta ɗauki alƙur'ani tana karantawa hare da kai wa Allah kukanta akan ya sassauta wa yaranta halin da yake ciki kuma ya zaba mishi mafi alkhairi Allah maji roƙon ba musamman a ruwa da kuma ɗanta sai shi can zuwa asuba bacci mai nauyi ya ɗauke ya ɗauke shi godiya ta wa Allah sanin ta samu ta samu waje ita ma ta kwanta zuciyarta falcike da tunani Dadi kuwa ko da ya dawo ya samu wani da zaune ta da momi a garin tana ba momi labarin yi musaddin da sabuwar budurwarsa mai kama da ita tana an shi ta mike cikin farin ciki ta tarbo shi tare da karɓar kayan da ke hannun shi tana mishi sanin da zuwa kallo ɗaya ya mata yadda ta bayi tausayi don ya san irin son da aka ce tana yi wa yaron gashi sun je iyayensa sun watsa sun watso wa iyayenta ƙasa a idanuwa wani irin bakin ciki ne to kare mishi wuya da ƙyar ya yi murmushin ƙarfin hali sannan ya ce yawa wahida yau ke kaɗai ce a gidan sai mumunku. ina abokin diramar taki daliya ta tana biye da shi a baya sanin ta ce yana can ciki shi da ya ra'is tana rufe baki a biyu na fitowa ya ra'is rike da hannunsa da gudu ya nufi wajen dadi da kaɗan ya bige da kaɗan ya rage ya bige ta ta ce yaro ka yi arziki da ka ci duka a gidan nan momi yadda ni fa ya kusa yi ka an tuwayi da ki ji tsoron allah eh ka nake jiwa tsoro ji mun yaro ai fa bismillah za ku fara ko momi ta faɗa tana kallon raizu ya koma gefe ya haɗe ya kan kirji yana kallon wahida kallon sa wahida ce ita ma ganin momi na kallon wajen ya kashe mata ido ɗaya har da takowa wajen yana yi wa jabi sanda da zuwa sake da kai ke suka haɗe idanuwa da shi ya sakar mata murmushi tare da zuwa ya kama wuyan momi da ke zaune ya sa kansa a gefen wuyanta ya ce momi na kawo ƙarar aiki ya kare magana yana kallon waida ita sun kuyar da kai ƙasa tana murmushi ita ma ba ta san me yasa ba ga baki ɗaya wani irin kwarjini yake mata ko ta so ta yi mishi tsiwa sai ta ta kasa kuma hakan na yi mata daɗi sosai ko me haka yake nufi ita ma bata sani ba Ɗan kwashi momi ta saka miki aka ta ce ka takura wa yata fa me kuma ya ta taimaka? na san dai idan bata kakara ka ba doka, ba za ka ta ba ko ba bado ba dota mawuci kawai da ce ba tare ta ce koyo ba shi kuma saboda fuska Hada da dace ka yi Allah da gaske nake momi wai da ni take cewa aljani ko ba haka ba bi iya ka tafi wa kai ne a janin da ka karɓe min na kwai ɗazun kabiru ke zaune saman cinyar dadi ya fada to ba mamaki aljanin ne kai tunda wancin ka yayi yawa ra'is ni dai ce ka inda za kada ka zo ka takura ni dota ce kike kyale shi ai baki karya ba idan mama karima ta dace ba ta kayan sai ta saka kowanne inda ya dace kafin na zo abije ka kai maka bar dadi ya wuta. ka ga yanzu ne da ko ta yi hakan ne saboda yanayin da ta ga mijinta a ciki na damuwa to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah